الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أن صفو قطع بين رمضان 1438 كالندا الهجرية نادي لي بصفو قبع يا آه، ميغو أمين أبريل june 2017 kalendar miladiya yawa gan ya ci ba da karatu ya littafin lobi ne ko ya bi mustapha muhammadu kabir kanawi mai kafin yanzu ta ci ba ne ya ji kafin yi bayanin da ya fi gan hanyar gwari mai na ko wa alhadisu alhadi an shara ya gobe ni ci an aisha ta radiyallahu an qalat نبنا نعيش وصفوجنا دعنا بيقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تُجِنَ تُجِنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إن شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله إن شر الناس نلذي دي شيري قمين إذا عمي جو منزلة إما إبا ما inda Allah ya ba su ko yau mal kiyamati ya fara kiyami nan man huwa ngai man taraka wun nasu ngai da ne ju junuwa iftiqa fushi ya bane su ne tun fashunu rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith thani ashar hadith ne go lugume shi an abdullahi ibn abbas da ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma su kuje da ganibin kalan gan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci ya ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam gan al'aidu fi hibatihi zane je bashi e bayanan wa tare wani zane tare a wuce gani a lafiya nan layin yami kalkalbi ya shigi nuyo ya fi'u na latun sun mai odu fi kai ihi yanu tunan shege lukun gina rawawa bukhari wa muslim alhadisu salis ashar hadisiyan gogu ci an abdullahi ibn umar da ba abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kuje da da yin guba ba kala ga kala rasulullah to ce yace ki annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu muskirin khamr yan dondo ne ke zana ejiyo wa kullu muskirin haram yan da ne ke zanen haramu yo rawa muslim alhadithu rabi'u ashar hadith ya gogu ne ci an abdullahi ibn abbas da ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma so kuje da gan gani za ku baba qala ga qala rasulullah tuce ce ci annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yaqulu wan rajulun bi imra'atin da ba yuga ke gbogi da yin zagi dandano ma illa ma'azi maharami sai fanda bai zana yi zu maharamu ne kujiya ne hu gawa bukari wa muslim الحديث الخامس عشر حديث يقول عن عبد الله بن مسعود daga ba abu lai mai gema su dina radiyallahu anhu sai cuje da garbi kala waga na qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. annabi ne ya gwagwa ya ce ki biya ni shayar tabbata na ga la ya dukulu jannata e za a luwa aljanna man ka na fi kalbihi miskala zarratin ba na gajiyar da ya gugu mama ko ya zarra min kibiri ne ya da na rawa muslim kuma muslim ga gudu alayhi ga ji ba nan ko daga na alkawali a nisu gusu gusu ga goyi a kai da ta bezo na insha Allah قال حديث الحادي عشر حديث يبو بيميشي حديث هنا نعيشة تيتو جيدا بنا نعيشة na na'isha yi miya na biyu nga idan su gimi ni miya na biyu na na'isha gimi aljannu yo na na'isha zakirki yo na na'isha siddiqatu yo na na'isha cin aya jige na gwana na'isha na yi miya zantoro na gai gina na shi ta kunan la na sako la na mala'ika shi la na ya mumini shi la na ya lafiyar ke fata da la na ya dole ne bula na wani tabbata ya zaun shi ta wani shi ya gai gina na shi mutunci alaihi min allahi ma ya tsaye ku na nabi sallallahu alaihi wasallam inna sharran nasi manzilatan inda allahi yawmal qiyamati ga bi shiri gan matsayi gobe ya ce ya fara kiyami na huwa ngai man talaka nasu ga ne ga yulugwa ittika a fushi ebo edan sun ne tun alfasha gugu na rawa bukhari wa muslim ta hadisin ne ba e ga shi da go zage jayo amma jeje da yi a kan e, e zai dan dorwa a tafe ji mafi ban wa zube da matsayi ne ga jaji fiyo da yayi wuje wuya yi ne gona lamar ajiya nina re yi wuya yi ne gona ya su gama fibu a nan yau zai ji zai ji sheri gan sai ba su ko fara kyabi na zanne yau a sha ungo yanzu ta kpasu ya soku yanzu ta kpasu ya fici yanzu layu da ya fi kirkin tulu yanzu amulai su da juruwa yanzu gabe ezuga da tiyaji ebe da sokowa ezuga da usumaji ebe da sokowa ezuga shishi wato yi sokoba waga da nabe ci daya waga da nabe karuwa ji waga da nabe fiyo waga da nabe kiyaye waga da nabe wato zabiyo waga da nabe kiyo ẹ̀sùn òṣìṣẹ́ na mú wíyẹn jésù ń wani rashin kunya yin nan eh jeje nan gwa yanzu ike na yabi da daga idan je yi na wa ga gane na ji na ike ka kushi ila yau nun gwa yabi kiwo eh sun zo su yi masibo mabiyan masiba ga na da kiyo da yi aka wasu zai su kwa na je kai tubu da na wasu zai man cuja wasu zai da ci zo dai fi da na wuce wana wasu zai da kirki ne da wana wuce su zai ka gife da cuja wale Allah kiyaye الحديث الثاني عشر حديث na ابن عباس رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته zame lashe bashe bayanan wato a ranar kalkalbi ya ki'u da jiyan shiyu yonatu tun mai hudu fi kai ihi ya nutunan shaki uku ginin rawa al-bukhari wa muslim fali ga hadisin ne lagowa ga yin tare ya zani ga jikima ga gube mun bani waya wa tare ya za ko waye da tare ya za ko hafula tare ya za ko waye su tare ya za ko ka kuna obe shi sai ti wani sai ti ba kuna obe ji amfani mai na wuri kiyo wutu tare ya za wani rashin zane wani yau fere a nan ne wani furi a wani jiwa a rikin nan fe jiwa mai kai e wani kafu ne wani da ne wani nafa mu fe jike mu fe su sawa ji mu fe mai te wuce ya jibe mu ne su yau su ni ne wani mai te a gaskiya wa goyon wuri wani yadda jike a na na ko da shawara yin da na da aji da shi ne fi da wuce sabuwa ko wa waya layin ga gaskiya waya na wuce wuce wannan shuna da kinan wuce biju kaza kaza ga to wa goyi a a yake ne bezo ne fi da ba wani shawar an ne mai ta waya nan wagajin hannun gadi lalata wagajin hannun gadi kaza an hannun gadi kaza amma wala wo goji to a a kai wagale ya tuwari ka da no ga tuwari ya na ga ga kun ga shi be mu ga shi be mu sabo da ga mu al'ayi fi bace kalkal ya tiwu sun mai hudu fi kai ko da be shi wando ko to ya da ga ku ne ko da yonu fi la sai sha an sai bana ba do ko la to ara wanda do do ke ko so ga tan wa goyen mu a ya ga dia da haka nan da ko الثالث عشر عن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram wa kullu muskirin haram kwendo ne pila ne juyo kwendo ne mai pila na haram ya bugo eji wi wi laga biya eh ganja ko heroin cocaine eh kai kai benelian conin ngole ko benelian conin benelian ndo yi eh benele antotolin ce yanzu da ya su fi da gaje da giyo wuce fiya ya zutu ya gangari yuyi don ga wato ga wuce fi goko ya gofi ya ramu ta zan goci mai fatawa kin goci da hali don imamu na ya ajiya ko gidi ya zo ṣe bá gé gbà ní ti bẹ́ẹ̀lì fún rọ́ọ̀nì jọ́dẹ̀ sáàdì fúlà fún fúlò wasu wasu ga kwatar jima'i imamu na wuri na wuri da mini zuha bi man da jeke ji to su da nawa wani gaba na zuwa inore wajen abin da ya zaɗi wace ya na gawa sun ajiya ba sun yi fiye sun ya abi to tuba wajen abin da ya zaɗi nga wajen ya gajeje yi na yi yi na na addini man koya hadisi hafi zibididi na ke yi fwaje wun shafi wun da mini harka shafi yayo wun ke yi zayidu ijo bata littafi alba wun da mu na sakulet akwai imamu na wuna ijo bata mini littafi na popula ga yi tiye ilimi akhlaq wa suluku na riyadu salina ne imamu na wuna maza bai shafi iyo littafin na mini littafin na boka bai mai fi kiwa shi ne laya ne alimajmu ne imamu nan ne zaɓe shiga imamu nan wai ba a lita suna wuri sun bai zo man na gaga da daidai nan da miji tuba ta ja ku ji hankali a gama nan da zuta imamu nan wunan in gaji mamaki mai imamu nan yi lagun sai kwakwalwa fari ya bai ba mun gaji dalili ga mutum e kìkì ìmọ̀já bọ̀ tún jàjà méjì jàjà fẹ́ fi hàn lọ kájà. kó. lóòlé gbọ́ngàn ìfidá kàtó lọ sí wa ń yín. etí nu gbọ̀n ògbó tó yẹ kó kàtó gún dẹ́nu wẹ̀dá títí lálàá débi efi ọ̀rẹ́ ká na o. ti an abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yaqulu wa anna rajulun bi imra'atin da ba ga ke buji bi yin zagi da da na gwa illa ma azim maharamin sai da go ayu zu maharamiya e ji zagi e e ji zagi bi yayu ba ji ake ba ji da ka da wala ba ko baba be ji zagi nu mane ko ga yin su ya ne ake ba ji da ka ta wala ba kwai na deji baji no mayu ne ku gaji baru baru jaji baji ko abi awo jani adijo aje baji da kato ko moto ko piso ko laboratory ko library ko da nuto atula mba kawai ko amma gbari gangan ejo ku wai ba ejo e ko wuce waju ya wani ya ce bai gidan da nan ko ebe da wani zuba da muwa ya ce bai ide da nan lagu ba ya ba kiwo la ya kuma wannan rajin zumin ra shi laka da shaitan misali su ma a tashi a shaitan kuma gaya shaitan ko da abin ne masifa ji ke masifa su ne to daga ba za mu ya shi wata da kan yin zaji wa gangan lamar mu yadin wani ta fi da kisin yin zagi gangan lamar mu yadin wani ta da fi da kan yin zaji, bai gwa wani ya zubin gangan gangan mu yau ngaji sallah sallah mu fiya nàmbà agbókù a àbílẹ̀ lábẹ́jẹ́ jíjọ́ ọ̀n tí a gbọ́dọ̀ àwọn àṣìyàn tí ọjọ́ àbílẹ̀ wájú láyé àwọn ágbìyàn fún ìgbọ́n wọn fọ̀tà wọn mọ́nà ti gan lámàmù ní ilẹ̀ lámàmù àríkí wa ọ̀gbẹ́ lábẹ́ ti lọ agáyà gan lámàmù gánà ní fọ̀tà wọn dìde yìí náà wọ́n da ló jì láì bí dáwọ́ ẹ̀gàn mọ́nà pé ẹn kó ní ọgbẹ́ ìwé ìzà bí dá káàkà tẹ́ ti bí dá mọ́ gẹ́ ìzà bí ẹ̀lẹ́jì òjò náà da dá kó mọ́ àzà bọ́ọ̀lù yóò láwà káì mọ́ owó ìṣẹ́lẹ̀ ayé sanu ti da alama mu ji jaru wa giya mu so ti ne mu ne le le na al hadith al khamis no le ko mo ge wa gi za gi nu la je nu ya gada ti so da isu fojo to da gbo fe o mu waje ni no le ye lo ga ma le ta ni mu ja ene ti te bi ko genge le le mi na wo wo ba na ma jina de bi se mu ji na jo da bi de ja ta don wani yawon mashi ba man da jini yin gajiyayi nuna a su zare a jitu ba ji a caji bayani a zaji ga gajiyayi nore sai ga lati kala musu ne ga so ba bi no ale maga iya kun wa kira ti zulum me ya je ga mai kan tiya ne zulumi wa jo aji hadithu khamis ashar hadithu abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadkhulul jannata man kana fi qalbi misal zarrati min kibr sani ga da misal yan zarra ne ci yele nan wọ́n àdíjẹ́ àrùn wọ́n àlọ́ a yóò lé wọ́n ti láwọ́ gẹ́gà ní gẹ́gẹ́ ní wọ́n àti àyà rẹ̀ bí màá na dẹ́rẹ́jà ní di girman kẹ́yà ní àjẹ́ àlìjẹ́nà ní wọ́n àjẹ́ wọn. ko kakun gẹ́gà di girman kẹ́yà ní gàdé àlìjẹ́nà nínú wọn yà yìí kíyọ wọn yà yìí na hasan gwa a umala ji tuba ka kuma ko? Nga wọn àdá méjì ziyara bí ó tún díẹ̀ ń ṣe girman kai biya fari da girman kai sahun ta zuga da girman kai iya alama ya yìí girman kai kai wai waje ga ta kan noje wa yan shi rana ne nan mun alama ya girman kai wa kula ke ne ke ne to kula shi ne a gaskiya na da ogaza egun na ogun ko ogaza egun na chadawa ki ko ogaza egun na uji ni tenchu ya tenchu eh ko ogaza egun na mu wo yo le girman kai yin nan ko mo de be shi babu gandu we ba da ji ko ga ja ga da yo mo yi ga lo a de le na lo a na mo yi ga ta ki ba mo le ke na ji le ke pa na ji batul haqqi wa gamtin nas ala gaskiya ala biya wa ga wa girman kai yuyo wasu ba ga ki girman kai yuyo wasu lafiya da fito girman kai yuyo la tu sajir khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi maraha yanzu shi da ga ta ce ki mu fila biki yuje ki a winan nan to girman kai yuyo yanzu yanzu fa wuce baki girman kai yuyo yanzu da ta ko shi baki girman kai yuyo aji ẹgbẹ́ ìwọ̀ fún ẹ̀ bá ti ẹ̀kí ẹ̀kú ló ti kú sún wá ọmọ ìbá yí kí ìnáwó náà jẹ́rìmọ́ ńkẹ́ ìwúrò wọ̀ tí ó wá kàn á sí àdó ẹ̀ aláàjì àtú náà yẹ ko yanzu ló ṣì wọlé wa gáà sájà dùn ká ládùn àwọn òwò máa tilka darul akhirati naj'aluha ladina la yuriduna ruwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin so iga ka tun giba wannan ba ga dide ne sai ta laduya ana mai ga ci bicin sai tu fabi wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh